ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa'antu antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan ga alama mun kammala hawa saura gangara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara yau muna takwas ga watan biyar shekara ta da ashirin daidai bayan Allah suna ta aiko da gudunmuwa wa marayu domin neman lada a wajen Allah Allah ka ba su abin da suke nema yau ma gudunmuwan marayu waɗanda suka aiko ta akawun na kwamitin marayu akwai jamila gidado ta aiko da naira dubu ɗaya salamatu muhammad naira dubu biyu ibrahim irobawa naira dubu biyu wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyar wani bawan allah dubu biyar wani bawan Allah dubu goma Nafisa Ibrahim Isa dubu biyar wani bawan Allah Naira dubu goma wani bawan Allah dubu biyar Muhammad Dan Fulani dubu biyar akwai Zara Muhammad Ali Naira ɗari biyar akwai Hajara T Umar Naira wato dubu ɗaya akwai Amina Muhammad Naira dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah Naira dubu goma Alhaji Umar Muhammad Naira ɗari biyar wani bawan Allah Naira dubu ishirin wani bawan Allah Naira dubu goma Ibrahim Sadiq Naira dubu ɗaya haruna muhammad dubu biyu ishaku muhammad dubu biyu alhaji mika'ilu naira dubu uku wani bawan allah naira ɗari biyar da ashirin aisha yakubu naira dubu ɗaya badiya awwal naira ɗari biyar wasu bayan allah su goma sha ɗaya sun ba marayu gudunmuwar naira dubu ishirin da biyu wasu bayan allah su goma sha uku sun ba da naira dubu goma sha uku sannan wasu bayan allah su bakwai sun ba da naira dubu uku da ɗari biyar wani bawan allah ya ba marayu gudunmuwar naira dubu goma wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan Allah naira dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah naira dubu ishirin wani bawan Allah naira dubu uku nafisa musa haruna naira dubu biyar sai kuma muhammad ya ba marayu gudunmu naira dubu goma sai wani bawan Allah da bai ambaci sunan shi ba naira dubu ishirin da biyar wani bawan Allah shi ma da bai ambaci sunan shi ba naira dubu tamanin zainab tanku ta ba marayu gudunmu naira dubu biyar zainab adamu ta ba marayu gudunmuwar naira dubu biyar jimlar abin da bayin Allah suka taimaka wa marayu da shi naira dubu ɗari uku da talatin da biyu da ɗari biyar da ashirin ya Allah wa'annan bayi naka da suka tallafa wa marayu Allah ka musu albarka Allah ka yi wa dukiyarsu albarka Allah ka yi wa zuri'arsu albarka Allah ka yi wa iyayensu albarka in sun riga ma Allah ka lullube su da rahama Allah ka ƙara buɗe musu ƙofofin arzikinka abinda suka samu karkamar asara ta shiga ciki ya Allah da mugun ji da mugun gani da muguwar ƙaddara ya Allah duka tsare su ya Allah da mu da su duka Allah ka sa mu sha ruwan alkawsara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ranar tashin alƙiyama a kawun na kwamitin wato marayu wanda aka saba aiko da gudunmuwa a ciki wato shine Open Welfare Committee Jibius Kaduna State account number shine 00 double zan maimaita double zero double yan kwamitin da ke ta faman ɗawainiya akan wannan aikace-aikace na marayu su ba muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya lura da 'ya'yansu yayin da za su zo marayu shugaban izala na jihar Kaduna da Tijo mai albarka Alhaji Tukur Isa shi ma muna masa addu'a kowace rana wannan bawan Allah rayuwarsa rahama ce ga al'umma musulmi wannan dattijo Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ka ƙara masa jagoranci bisa wannan aiki na alkhairi da yake jagoranta mu muke yi shugaban kungiya na kasa da ya zo da wannan tsari kasa baki ɗaya Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi masa albarka ka a sa albarka bayan Allah ku ci gaba da taimakon marayu taimakon masu rauni yakan samu mun shiga rauni Allah ya taimake mu ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana kafilu da timi ka hateni ya ce da ni da mai kula da maraya kamar haka muke wa ashara bi asbu'ahi as-sababa wal wusla wa farraja bainahuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da yatsansa guda biyu manuniya da yatsan tsakiya ya buɗe tsakanin su abinda annabi yake nufi duk mai kula da maraya tare za su zauna da manzon Allah aljanna ranar tashin alkiyama ka san ko manzon Allah a GRA yake can aljannar Firdausi wanda zai ce to ya za a dumi makwabtaka da annabi ai gidan annabi yana da girma ne sosai yadda za a dan iya raba nawa a raba na alarama a raba na aliyu jamfale a raba na matawalle kai ma a raba naka kowa za a iya raba nashi gidan yana da girma sosai da kowa zai iya makwabtaka da wa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya muku albarka ya wa ku albarka alarama ko zaka tuna inda muka kwana فلنقصن عليهم بعلم وما كنا Allah الله sarki ya ce bayan tambayar da zamu yi mutane a ranar tashin alkiyama falana qussanna alaihim bi za mu kissanta musu rayuwarsu gaba daya duk abin da suka yi a duniya mu kissanta musu shi Allah ce bi ilmin da ilimi zamu musu wannan dan adam zai ji ana gaya masa abin da ya aikata a duniya dalla dalla daki daki babu abin da aka tsallake asali idan aka ce kissa shi ta tatabbu'ul amr wato bin lamari shi yasa yakan iya zama qauliyya ne yakan iya zama fi'liya wani lokaci yakan zama aikace na'am kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin mahaifiyar annabi Musa lokacin da ta faɗa wa ‘yar uwarsa cewa a jinta wuta. Ya yi ɗangare. Fabasurat bihi an junubin wahum la ya Mm. Allah ya ba ta umarni ta je faɗanta a cikin ruwa ranar ta kwana ba ta tunanin komai sai yaron Allah sarki kauna tsakanin uwa da ɗaya to yanzu da safe ga labari ya zo mata cewa an tsinci jariri a gidan fir'auna sai ta kira yar uwar annabi musa ɗin yarinya ce karama wacce ta fara wayo sai ta ce mata ƙusihi. wannan kalma kusihi daga da aka samu kissa me ba nan kusihi je ki bi sawun shi je ki bi sawun shi ki samo mana labarin yanayin halin da yake ciki kun ganin gurin bin sawun yaron sai aka kira shi da kissa ya zama kissa a aikace ba ta magana ba yarinyar da yake tana da wayo da ta je bata kura musu ido har a tambaye ta me ya kawo ki ba sai ta koma daga can gefe fa basurat bihi an junubin sai ta kalli annabi Musa amma ta gefen ido inda fuska take kallo daban inda idanu take kallo daban duk hada-hadar da ake ashe tana kallo a wannan lokaci Allah ya ce wa hum la yash'urun su ba su san ma cewa su take kallo a wannan lokaci ba to kun ganin gurin kissa ce ƙauliya wato fi'iliya to kuma akan samu kissa bin lamari ta hanyar magana shine kissa wanda muka sani kamar yadda Allah ya ce nahnu naqussu alayka alaika qasas nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal qur'an na'am wa in kunta laminal ghafilin Allah ya ce nahnu naqussu alayka mu ne muke kissanta maka ahsanal ce mafi kyan kissa mafi kyan labari bima auhayna ilayka hadha alquran da wannan alquranin da muka yi maka wahayi sa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kunta min qablihi la min al wannan kamin mu maka wannan wahayin baka san kissa annabi Yusuf ba baka da labarin baka san labarin in detail dalla dalla daki daki ba wannan ne dalilin da yasa muka kissanta maka kissar me muka kissanta maka kissar abin da ya faru muka bi maka samun abin da ya faru a rayuwar annabi Yusuf gaba daya ta hanyar magana da yi maka bayani ko ganin gurin kissa ta zama me ta zama kauliya kamar yadda can kissa ta zama fi'iliya to a nan gurin Allah ya ce falana qussanna alaihim bi ilmin za mu kissanta musu da ilimi in ji Allah madaukakin sarki duk abin da muka aikata duk abin da muka aikata Allah sai ya ba mu labari mutane sun manta amma shi Allah bai manta ba ahasabullahu ahsahu Allah wa nasu shi Allah madaukin sarki ya kiyaye abin dalla dalla daki daki yana na on record wanda su su kuma bayi masu raunin kwakwalwa sun mamanta da wani abu sai an gaya mishi maganar ko an karanta masa abun ko an nuna masa abun a talabijin a filin kiyama a lokacin da kwakwalwarsa za ta sake halartu abin babu shakka shi ya aikata shine falana qussanna alaihim bi ilmi sai Allah ya ce wa ma kunna ga'ibi duk abin da mutanen duniya suka yi ba mu zama absent ba in ji Allah muna wurin in ji Ubangiji. Babu wani abu da wani ya yi ko da rana ko da dare ko a duhu ko a haske ko shi kadai ko cikin mutane ko a daji ko a gari ko a gida ko a kofar gida ko a cikin daki ko a rijiya ko a kurkuku ko a kulle ko a waje wanda Allah madaukin sarki bai wurin Allah ya ce babu shi. To irin wayannan ayoyi da suke nuna Allah madaukin sarki abu ya faru a ko ina kuma Allah yana nan. wasu sukan kafa hujja da shi sai to saboda haka zatin Allah yana ko ina wannan jahilci ne ya saba da aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce aqida da babban shehu malami alqirawani mai risala ya ambata na'am ina Allah yake yace huwa fawqa arshihi bi zatihi Allah yana saman al'arshinsa da zatinsa amma wa fi kulli makanin bi ilmihi amma yana kowane wuri da iliminsa amma zatin safa zati yana saman al'arshi ba dama ka ce zatin Allah yana ko'ina za a ba tambayoyin da ba za ka yi hansawa ba zatin Allah yana ko'ina yana cikin shadda a yana kan juji a to ban gane ba kenan ba ko'ina yake ba to an ce zatin Allah yana saman al'arshi an masa makani kana wala makana alhali Allah ya kasance ba tare da makani ba to na jin yana saman al'arshi an masa makani kai da kace yana ko ina ita ko inar makani ce ko ba makani ba ce ita ko makani ita ba wuri ne ko ba wuri ba kenan an gudu ba me ba ka hutar da kanka kawai Allah ya fi ka sanin kansa kai da abin da Allah ya faɗa annabi ya fi ka sanin ubangiji mu kai da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah yana saman al'arshinsa da zatinsa wannan shine abin da Allah ya faɗa mana yace a amintum man fis samai a amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur yace am amintum man fis samai am amintum man في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إليه يسعد الكلم الطيب إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يتعرج الملائكة والروح تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهو القاهر فوق وهو هو القاهر فوق عباده يتي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يتي الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الذي أنزل أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هو الذي يريكم آياته والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون duka wa'annan ayoyin sun zama na Allah madaukin sarki yana ina yana sama to kai da abin da Allah ya faɗa mana ka huta kuma wannan shine fidirar dan adam mata ya dire shi dan adam zai addu'a ina yake daga hannu sama waye dagawa tunda Allah yana so ina yake kai haka kuma wannan aqida ta Allah yana ko ina daga baya ka shigo da ita cikin kasar Hausa can baya ba haka bane daga baya ne aka yi smuggling dinta? waɗanda suke so su dasa wa mutane a ƙila shehunan na ganin Allah in an ce Allah yana sama za a ce wani tsani kuka taka ku ji ku gano shi saboda haka dole hidin sun dasa wa al'umma a ƙila Allah yana ko ina kamin su gamsar da jama'a yi suna haɗuwa da Allah suna tattaunawa da gaba aka shigo da wannan aƙida ya muke magana da gaba aka shigo tun muna ƙanana duk wanda ya tashi tun yana ƙarami in ana kokowa dan kokowa me yake cewa da na koli koli da shi sai da na gudawa sannan ashe ɗan kokuwa tun sama da shekara ɗari ya san Allah yana sama sannan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar mana da yana sama al'arshinsa Allah ramma a nan cikin wannan sura da muke karanta za mu samu aya da Allah ya tabbatar mana yana sama al'arshi a cikin suratu yunus za mu samu aya da Allah ya tabbatar mana yana sama al'arshi a ɗaha za mu samu aya da Allah ya tabbatar mana yana al'arshi a furqan za mu samu aya Allah ya tabbata mana al'arshi a hadidi za mu samu aya Allah ya tabbata mana ayoyi a cikin alkur'ani mai girma da Allah ya tabbata mana za mu zo mu faɗu da ayoyin nan gaba kenan da Allah ya ce wa makunna ga'ibi na ba mu zama ba ma nan ba ai muna nan muna nan da ilimin mu ne shi yasa duk ayar da ka samu irin wannan magana sai ka samu karina da Allah ya ce falana qussanna alaihim sai ce me bi ilimin ashe wa makon na ga'ibi na bi ilimin duk inda ka samu irin wannan aya. Allah maɗaukin sarki ya ce ma ya kunu min najwa salasati alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله يشي ما يكون من نجوى ثلاثة ba inda mutane أكو uku za إلا هو su face Allah shi ne na hudu to dan bid'a sai ce to ga shi Allah ya ce ina ko ina wala kamsatin ba inda mutane guda biyar za su haɗu su gana illa huwa sadisuhum face Allah shi ne na shida wala adna min zalika Allah shi ko ba su kai uku ba wala aksara ko sun fi shiddan illa huwa ma'ahu face Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke ace to kun gani aina ma kanu duk inda kuke Allah yana tare da ku kina Allah yana ko ina ba har karatun yake ba ƙarshen aya shi zai nuna maka me saƙon da ayar take isowa da Allah yake sun mai nabi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashi alƙiyama sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne ga kowane abu ashe huwa ma ahum bi ilmihi aina ma kanu wani wurin Allah ya ce huwa akum aina ma kuntum وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الله يتي معكم الله أنا تردك أينما كنتم بإن دكوكي سيكتي الله أنا كوئنا الله يتي أمه غانا كراتم سوراري كرشان آير كجمي الله يفعل أمك سيكي والله بما تعملون بصير بصير أي وهو معكم أينما كنتم ببصره duk inda kuke a duniya Allah yana tare da ku da ganin sai yana ganin me kuke aikatawa قال لا تخافا إنني معكما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله yana magana da annabi Musa da Harun sanda ya tura su Masar wajen Fir'auna Allah ya ce la takafa kada ku ji tsoro innani ma'akuma lalle ne ina tare da ku ku biyun nan sai dan bida ya ce maka to ai ga Allah ta ma ya raka su annabi Musa da abin nan an tafi Masar Allah ya ce innani ma'akuma Allah ya faɗa maka ba da zatinsa ne yake tare da su ba sai ce inna ni kuma sai ce asma'u wa'ara ai inna ni ma'akuma bi sam'i wa basari ina tare da ku da jina da ganina wannan shine abin da masana alqur'ani mai girma suka fasar irin wa'annan ayoyi menene muhallin shahid duk abin da zamu mu san Allah yana ganin mu duk abin da zamu san akwai ilimin Allah a wurin kada mu ɗauka akwai inda zamu shiga mu buyar Allah mu saba mashi in muka yi wa Allah jaruntaka akwai inda zamu mashi raki Allah ka gafarta mana amin shine falana qussanna alaihim bi ilmin wa ma kunna ga'ibina sai Allah ya ce mu ya gaba ma. wal waznu yawma idhinil haqq babbar magana فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كفر موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون الله يكي والوزن يومئذ الحق ma'auni sikeli da za a auna ayyukan bayi da shi ran tashin alkiyama Allah ya ce gaskiya ne a wannan rana kenan a ranar tashin alkiyama za a auna ayyukan wa za a auna ayyukan bayi <clears throat> da me za a auna da sikeli sikeli yana nan Allah ya halice shi wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa wasu na ganin ba wani ma'auni da za a auna a abinda ake nufi da sikeli kawai adalcin ubangiji ran tashin alkiyama wannan fatawa ce marjuha fatawa rajiha wacce mafi yawan magabata suka tafi a kanta na san wacce fatawar ma akwai manyan malamai irin su mujahid a kanta amma dai fatawa rajiha da mafi yawan manyan malamai suka tafi a kanta da mafi yawan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sikeli ne kuma sikelin kamar da imamu dahawi yake faɗa sharfa aqida dahawiya yana da matallabai kamar da sikeli yake da matallabi inda ake ɗora. lada da inda za a ɗora zunubi haka skelin yake da matallabai guda biyu kuma yakan iya rinjaye nauyi nan gefen ya ja nan gefen ko nan gefen ya ja nan gefen haka skelin yake Allah ya ce wannan sikili gaskiya ne da shi za a auna ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama amma menene za a auna a ranar tashin alkiyama malamai suka ce abubuwa guda uku za a auna kamar yadda hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ishara zuwa gare su abu na farko da za a auna a sikeli ranar tashi alkiyama shine ladar da zunubin za a musu jiki yadda za a iya dora su akan sikeli auna ko ba a musu jiki ba Allah yana iya auna su Allah yana iya me yana iya auna su mun ba yanzu ba ga ne iri nan ba har da auna zafi zafin ana gani shi amma ba a gane shi amma sai a sa sikeli a auna a faɗi laba nawa ne zafin akwai sikirin auna sanyi sanyin ana ganin shi ba a ganin shi amma kuma a sa sikiri a auna a gane sanyin da ake yau temperature din nawa ne akwai sikiri na auna ruwan sama ruwan da aka yi na sama wanda ba tattaro su gaba daya aka yi aka auna ba amma za a iya ba ka samfurin rubili a ya sauka sikeli yana nan iri daban-daban na aune-aune wanda ɗan adam ma ya yi to balle Allah maɗaukakin sarki saboda haka ladar da zunubin za a auna su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tuba ulmawazin yawmal qiyama wa tuzanul a'mal za a aje sikeli sikeli ranar tashin alkiyama a kuma auna ayyukan bayi da shi ya ce alhassanar wa sayi'at za a auna kyawawan ayyukan bayi da munanan ayyukan bayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka samu lada tarin jayi zunubin da ƙwayar komayya ɗaya mai wannan sikelin zai je aljanna in aka samu zunubin yarin jayi lada da ƙwayar komayya ɗaya mai ƙwayar komayya ba ta kai ƙwaye gero girma ba ka samu bubuwa wacce ake tsintsiya da ita a yi shara idan ka zuge wato wannan ciyawa ciyawar tata ta sama sai ka murje sai ka hure za ka ga wasu yan ƙananan ƙwayoyi waɗanda su ne iri na burburwa yan ƙananan ƙananan ne ƙwarai da gaske to ƙwara ɗaya a ciki idan aka samu lada tarin jaya da kamar wannan nauyin to aljannan Allah ya ta tabbata in aka samu zunubi yarin jaya da kamar wannan nauyin to za a tafi wutar jahannama Allah ka gafarta mana in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan hadisin ladar da zunubin za a ɗora su akan sikeli ayi me a auna nauyinsu abu na farko da ake aunawa ke menene abu na biyu da ake aunawa abu na biyu da ake aunawa a kan sikeri shine littafin da aka rubuta maka lada da littafin da aka rubuta maka zunubi su littattafan da aka rubuta lada da zunubin su ma za a ɗauko su a ɗora su a kan sikeri a auna nauyinsu me yasa aka ce za a auna nauyinsu saboda hadisi da aka samu ingantacce hadisin bitaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama za a zo da wani mutum laifuffukan da ya aukata a ɗima diman littattafai guda 99 ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum su sujillin maddal basar wayannan dima diman littattafai guda 99 kowane guda ɗaya in ka tsaya farkonsa ba za ka iya ganin ƙarshen sa ba amma mutumin nan da yake criminal da ya cika su da gurbi gaba ɗaya duka gaba ɗaya ba shafin da ba laifinsa ne a rubuce ba Allah ya ce karanta akwai abin da mun kara maka ya duba duba ya ce Allah ba abin da ha kara mu duk wannan laifin kai kai sai Allah ne ne Allah ya ce to kana da lada da za a auna ya ce Allah ban da ita Allah ya ce a kana da ita ka manta ne wa ma kana rabbuka nasiya ka ne bai mantuwa sai a zo masa da wata ita takarda kamar bidaka abin da ake ce bidaka shine identity card girman takarda ba ta wuce ID card ba abin da ke rubuce a jiki shine la ilaha illallah Allah ya ce to kaga wannan kai ka faɗe ta ko baka taɓa mun shirka ba shi yasa muka aje maka ita yace ya rab ma za ta bani haziri bi tsaka bi haziri sijillat wannan ita ka daya za ta da wa'annan gigima gigima da ta tafi Allah ya ce nan wurin adalci ne sai an auna mala'iku su kinkimi wa'annan ne tabai guda 99 a dora a gefe ɗaya da sikeri a ko wannan takarda mai la ilaha illallah a rubuce a ɗaya dora a ɗaya gefen ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shati sijillatu wa saqulatil bidaga wannan ita takarda mai la ilaha illallah sai ta nauyi wa'ancin littafai su sako-sako ya zama wannan takardar tarin da yayi wa'annan manyan littafan gaba ɗayan su da yayi ka sake yana jira a ce masa ya wuce zuwa wutar jahannama sai a ce kai albishirin ka daga kanka gani tikelin ka na lada ya jayi. Allah ya nuna masa hanyar da zai kama zuwa aljanna wannan shi yake gudanar nauyi la ilaha illallah idan aka dora ta akan sikeli ita ce afdalu zikir babu wani ambatan Allah da ya kai ta shi yasa annabi Musa da ya ce ya Allah ka bani zikiri na musamman da zan maka Allah ya ce ya Musa ya kai Musa qul la ilaha ka ce la ilaha Musa ya ce ya rab kullu ibadika yaquluna hadha yace wannan zikiri ne gama gari dubayin ka suna yi zikiri ne common ina so a bar zikiri ne special sai Allah ya ce masa ya Musa saurara ka law anna samawati sab wal ardin wa amirahunna gairi fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malar bihin la ilaha illallah da za a ɗauko samman bakwai gaba ɗaya da mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da tsuntsaye da duwatsu da bishiyoyi da komai da ke ciki banda zatin Allah a ɗora a gefe ɗaya na sikeli a kawo la ilaha illallah ita kadai a ɗora a ɗaya na gefen sikelin malar bihin la ilaha illallah la ilaha illallah sai tarin jaye su to kun ga wannan hadisi da muka karanta na bi tsaka littattafan da mutumin ya aikata laifi aka rubuta laifin aka ɗauko su aka yi me aka auna su to wannan shine abu na biyu za a auna bayan an ɗora ladar an auna ta da zunubi sai kuma a ɗauko littattafan da aka rubuta lada da zunubi su ma sai a yi me sai a auna su to menene abu na uku da za a auna abu na uku da za a auna kai karashin ka za a kinkime ka ɗora ka a sikili a ga lama nawa za ka ja kamar yadda ya tabbata a hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yawa samu na ya koshi yayi bulbul ya ce ashe kaga kimin ma da ranarta in muka je aka dora mu zamu ja laba da yawa a in an dora ka akan sikeli imanin ka da ayyukan ka na kwarai ne zai determine nauyin da zaka yi ba wai yawan farfesun da ka sha ba da girkin da ka ba. kawai shi ke don kayi ɗime mai ka ɗauka cewa an ɗora ka a sikeli ka ce ashe za mu ba da mamaki kaga wani ɗan tsumburburi ka daina masa hankali kace ce irin kuri ya dora ku a sikiri ba za ku ja nauyi a lahira ba ba haka lamarin yake ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da sahabbai a cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya nade kafar wandansa sai sahabbai suna kallon singalalan kafarsa suna dariya Abdullahi dan Mas'ud irin siraran nan ne wanda ba su da jiki ba su da auki ashe annabi yana kallon su sai su kalli kafa dan mas'ud su kalli juna sai su yi dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai kukan dariyar me kuke yi sahabi sarkin gaskiya su ba zai kariya ba su ga ya su da laƙafa da laƙa fasauti ta yi siririya da yawa ita muke kallo muke dariya yanzu zamani yanzu ya sai su ce ba komai ya rasulullah lala <laughs> a fasara siriya ne ba Amma sahabi sarkin gaskiya suka faɗi abin da ya faru sai manzo Allah alaihi wasallam yace kun ga wannan siriyar kafar suka ce eh ya ce ranar tashin alkiyama idan aka ɗora ta a kan sikeli sai ta fi dutsen da nauyi ku je ku duba sharhu aqida da hawiya na ibn abil is wannan asiririyar kafar in an ɗora ta a sikeli a lahira sai ta fi dutsen da nauyi kenan wannan ya nuna mutum karan kansa za a ɗauke shi a ɗora shi akan me sikeli a auna amma ba nauyin gangan jikinsa ne za ta bada ba imaninsa da ayyukansa na ƙwarai shi zai determine nauyin da zai akan sikeli shi yasa wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bin rajulil bin azim as-samin yawm al-qiyama la yazinu inda Allah janaha ba'udha manzon Allah yace dan tashi al-qiyama za ga an zo da mutum katu tikeke jigigigege bulbul rintibe mai dan duma duma tikeke da shi an aka dauko shi aka dora shi akan sikeli an yi rashin sa'a ba imani ba aiki na kwarai manzon Allah ya ce duk girmansa sai ka ga bai kai fifikin sauro nauyi ba bai kai fifikin sauro nauyi ba akan suke ne ranar tashin alkiyama saboda ba a ba ba ba imani ba aiki na kwarai shi yasa malamai suka ce dan adam yana da bukatan abinci kala biyu akwai gangar jikinsa tana da bukatan abinci akwai ruhinsa yana da bukatan abinci gangar jiki mai take bukata abinci mai gina jiki tana bukatan tuwo tana da bukatan shinkafa tana da bukatan taushe tana da bukatan dan gauda da dan wake tana da bukatan dan madidi tana da bukatan alale tana da bukatan farfesu tana da bukatan kayan marmari tana da duk dai gangar jiki ita wannan kwashe-kwashen su take bukata ita kwaso mata wannan bangare ɗaya kenan to akwai ruhi shi kuma yana son abinci menene abincin ruhi ambaton Allah mai abincin ruhi karatun ƙur'ani mai abincin ruhi sallah mai abincin ruhi azumi mai abincin ruhi zikiri mai abincin ruhi yi wa annabi muhammadu salati mai abincin ruhi hailala mai abincin ruhi hauƙala hasbala basmala irin waɗannan ibadu su kuma su ne abincin ruhi shi yasa ana so kai balansin yadda gangan cikinka za ta samu abinci to ruhinka shi ma ya kamata ya samu me ya samu abinci lokacin da zaka zama cikakken musulmi kwakwaran musulmi jarumin musulmi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairu siyam siyamu Dawud alaihi salam azumi mafi alheri shine azumin annabi Dawud alaihi salam ya azumin annabi Dawud yake kana yasumu yawman wa yufṭiru yawma annabi Dawud yau sai ya azumi gobe sai ya aje jibi sai ya azumi gata sai ya aje kwana ɗaya ke tsallakawa me yasa wannan azumi ya zama azumi da ya fi kowane alheri saboda ya yi balansin tsakanin gaggar jikinsa da ruhinsa yau ya yi azumi saboda ruhi ya samu me ya samu abinci ruhi ya samu abinci yau gobe sai ya aje azumi saboda gangar jiki ta samu me ta samu abinci ya ɗabi abinci ya cika cikinsa saboda watakila buƙatar dambe da naushi za ta taso a shirye yake one blow saboda dai. wannan ya nuna an samu balance kenan wa qatala daudu jalut to kun ji wata babban magana da Allah ya karato mana shi yasa da aka je fagen daga annabi dawud yana yaki da karfi guda biyu ga karfin gaggar jiki ga karfi me ga karfin ruhi shi yasa da suka kara da jaluta duk yadda jaluta ake ganin ba jarumin da yake kara da shi a wancan lokaci amma haka annabi dawud ya ainihin kashe wato ainihin jalut ya buge shi ya murƙushe matsiyaci a wancan lokaci saboda ƙarfi guda biyu yake da shi da ƙarfin ruhi da ƙarfin gangar jiki to wannan ya nuna a kiyama in ta tsaya shi karan kansa dan adam za a ɗauke shi a auna menene babban abin da ake so a cimma abin da ake so a cimma shine a samu lada sikeli na lada yarin jayi me yarin jayi sikeli na zunubi wannan shine abin da bawawa yake bukata ya cimma in ya samu wannan an samu nasara in ba a samu wannan ba an samu matsala shi yasa yace faman saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa yayi nauyi sai Allah ya ce fa ulaika humul muflihu waɗannan su ne masu samun babban rabo a lahira Allahumma ja'alna min al-muflihin Allah ka samu cikin masu samun babban rabo a lahira Allah ya ce wa man kafad mawazinuhu waɗanda ma'aunin ya yayi sako-sako na lada bai yi nauyi ba an samu matsala a duniya an yi ta shirme ba tsaya an bauta wa Allah ba an tashi gaban Allah sai tarin zunubi ba lada an zo aunawa lada sako-sako ga matsalar lahira ba wanda zai ba ta aro ga matsalar lahira ba mai baka kyauta ba mai baka agaji da Allah zai ce fasin mark shine kana da lada hamsin a samu kana da lada arba'in da tara ɗanka da ka haifa kare ne shi yana da lada casa'in ka ce ɗana lada ƙwara ɗaya kawai nake nema kaga casa'in da kake da ita fasin mark shine lada hamsin ba za ta rage ka ba za ta ƙare ka ba ba ni kwara ɗaya in cika ta in tsallaka ka tsallaka sai ce wallahi ba ba zan baka ba in ga ce me yasa ya ce to lahira nan da bata da tabbas sai na je na baka Allah ya ce ya fasa 90% shine fasin mark yanzu ina wururu ban sai da za'i ba sai dai ka sanye da zafi ba mai taimakon kowa a lahira kai Allah ka gafarta Dan ka bai tsina tsinana maka matar ka ba ta iya tsinanawa in ta ganka ma gudu za ta yi يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يوم يفر المرء يوم يفر المرء من أخيه أها وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يبشرونهم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دوين إننا ayoyi da رمى ma ya karanta mana suna gaya mana yadda kiyamar take ba mai iya taimakon kowa Allah ya ce wa shayyoman la yajzi an tsoron wani yini shine yinin kiyama ranar da uba bai iya wadatar da komi ga dan shi Allah ya ce wala mauludu haka shi ɗan shi ma bai zama huwa jazin an da shi'a zai iya taimakon uban da wani abu ba abin da zai iya tsina na uba uba bai iya tsina na wa ɗaɗa bai iya tsina na uba haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance ba mai iya taimakon kowa Allah ya ce ina wa'adallahi haqq wallahi alƙawari ne na Allah kuma alƙawarin Allah gaskiya ne fala tagurrannakum alhayatud duniya. Allah ya ce kar ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku wannan iska ta duniya roman demokuraɗiyya democratic dividend shararraba roman demokuraɗiyya ya sa kuma ta da Allah kun shiga bala'i fala ta gurran na kuma hayatu duniya Allah ya ce wala ya gurran na kun lahil garu kar ku dama mai ruɗin nan ya ruɗe ku ku bar Allah ne shaidan. Allah ka tsada mura daga sharin shaidan. amin a waccan aya da Allah ramma ya karanta mana Allah ya ce yau mai firul mar'u min akli ranar da mutum ya ga dan uwansa sai fara gudu ba zai tsaya kusa da shi wa ummihi in ya ga uwarsa gudu zai wa abihi in ya ga babansa ba gudu zai Allah ya ce kai wa sahibatihi matashi wallahi in ya ganta gudu zai duk soyayya da yake gura miki a nan duniya aikin banza ne bari a je lahira ke gani ranar duniya na ga miki cewa ne billahi lazi in babu ke ba zan iya rayuwa ba ni abin da na sani ni da ke da mace Allah ya mu zama tare kullum ba na je na hira ki gari zancen banza zancen mutu ba na je na hira ki gari ba ma na hira ba tun daga nan duniya kina mutu ana danna ki a kabari amarya zai in ta sheka masa ado ta sheka kwalliya ta kashe dauri dan kwanin ya kalli kudu maso arewa ga turaren wuta na tashi a ɗaki ta fesa turare ga body spray ta haɗa masa girki mai kyau wallahi ba ya sa ba sai ka jira hin ne billahi la zai a rayuwata ban taɓa sanin na yi aure ba sai yanzu kina can cikin kabari ya manta da ki ba ma sai an je lahira ba wa mutum zai ga yayan sai gudu in ji Allah kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce li kulli mar'in minhum yawma idhin an yughni kowa a cikin mutanen duniya a wannan rana yana da lamarin da ya ishe shi ta kansa yake ba ta kowa yake ba a waccan aya ta ma'ari Allah ya ce waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi ne. mai laifi criminal wanda ya saba wa Allah in za kai shi wuta zai yi burin ina ma Allah ya da zai tara 'ya'yansa gaba ɗaya ba Allah kai su jahannama shi shi kadai tafi aljanna kaji mu. saboda kawai ya ga bala'i in Allah ya ce ya yi kaɗan Allah ya ce wa ummihi wa akihi wa sahibatihi wa akihi Allah ya ce to bayan uwa da uba Allah ya ba da an Allah ya ce sun yi kaɗan ya ce wa sahibatihi kuma ga matar shi ka ji fa ‘ya'yan shi uwar shi uban shi matar shi duk ya ji aka yi su wuta shi shi kaɗai tsira in Allah ya ce sun yi kaɗan ya ce to wa a kihi ga yanwa da yayu da kanne da ya fendo da ya gwalgwal da kawo da babba da eh, ya gana da duk a tattara su a kai su wuta shi shi kaɗai tsira in Allah ya ce ya yi kaɗan sai ta babban mahaukaci ya ce to ya Allah wa man fil ardi jami'a duk wanda ke duniya gaba ɗaya a kai su wuta ni ni a kai da aljanna mugu sai dai a kai ka wuta kai kaɗai bayan Allah na ƙwarai aljanna za su tafi a wani wurin Allah ya ce yau ma yin fa’u malun rana ce da dukiya ba ta amfani ba kamar duniya ba ne. nan ne bihi sulu man hawadhu surratu walau fanat auta wanat itratu hmm. wa Badur timmin anzaladhu badratu wa kan in mustashi'in tatalazza jamratu A na jawahu fanalat shirratu shehu malami hariri ya ce wa launa tuka na kultu jallat kuduratu wannan a duniya kenan za ka ga DPO na 'yan sanda kayi laifi ya fusata jijiyar wuyarsa ta taso idansa ya yi ja yana in duk mutanen garin na 'yan uwanka ne sai ka kwana daure idan wancan da jakasa ke cike da kuɗi ya zo a tsara na jawabu ya ce ranka daɗe mu shiga daga ciki mu gana idan suka shiga suka gana da sun fito in ka kalli dito sai ga wannan jijiyar wuyan da da ta miƙe fananar tuhu ta koma ta kwanta ka da sai ake sai ga ka ce yaro ya sunanka ka ce idi ya ce Allah sarki I now understand the true fact of the case <laughs> wadda duk da fahimci ne aka yi wani yanzu ne fahimci abin da aka ashe asali yaro ne mai hankali wanda ma abin da ya faru ya faru ne accidentally da turanci guda ɗaya ya gyara magana magana ta mutu a duniya kenan hmm. a lahira yau mana yan fa'o malu dukiya ba ta amfani wala barin yaya ba ta amfani Allah ce illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da lafiya zuciya zuciya da ba shirka ba bid'a ba kin Allah ba kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kin masu imani ba hasara babu duk amradul qalb zuciyar lafiyayya to shine abin da ke yin amfani a ranar tashi alkiyama Allah ka gafarta mana amin Allah ya ce wa man kafad mawazinuhu wanda ma'aunin ma'auninsa ya sako-sako in ji Allah Allah ya ce fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum ana yin asara iri ɗaya a duniya wani gidansa ya kone ya yi asara wani motarsa ta yi accident ya yi me ya yi asara wani babansa ya mutu ya yi asara wani uwarsa ta mutu ya yi asara wani matarsa ta mutu ya yi asara wani ɗan uwansa ya mutu ya yi asara wani ya yi kasuwanci aka fadi an yi asara amma wannan duk ƙarama asara ce duk ƙarama asara ce ga babba asara fa'ula'ika hasiru a fusau. waɗannan waɗanda suka tashi asara sai suka yi asara kawunan daga sanda kai asara kanka to asara tafi ko ce asara girma ke nan. Allah ya ce bi ma na ya ayatina saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci wa ayoyinmu a karanta musu ƙur'ani, a karanta musu sunna amma su ƙi yin aiki da abin da Allah ya gaya musu Allah ka ba mu ikon aiki da ayyuka wannan ne abin da Allah yake ba mu labari a ƙarshen suratu mu'minun yace fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ونرى أن يشاء القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله مدوكين سركي فإذا نفك في السور yayin da aka busa cikin kaho, Allah ya ce fala an saba bainahum yawma idin maganan wannan baban wannan ne wannan dan wannan ne wannan kawun wannan ne wannan kanin wannan ne wannan yayin wannan ne an wuce wuri. in ji Allah madaukakin sarki kowa ta kansa yake ba sauran dangantaka shine fa idza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idh Allah ya ce wala ya tasaalu kai ko tambaye juna ba shi baka jin uba yana cewa ina dan ladi babu an gobe ka jina tambaye ina amarya babu ina uwar gida babu ba baka jina cewa ina babanmu yake ba wannan yaya bai tambayar kani kani bai tambayar yaya kawu bai tambaya babba bai tambaya balle wani kozin braza ba mai tambayar kowa kowa ta zai ke ba ka ji wani yana cewa ina wa ne, an gama wannan a duniya ake yi shi ne fa'izanu fika fi suri fala an saba bai na hum yau ma izin wala ya ta sa'adu Allah ya ce fa faman saƙunar ku. wanda ma'auninsa na lada ya nauyi Allahu akbar Allah ya ce fa'ula'ika humul muflihun wayannan su ne masu samun babban rabo saboda ma'auni na lada ya yi nauyi Allah ka samu na cikin wayannan bayi naka Allah ka ba mu iko yin ayyuka na kwarai shi yasa muke ta kira wannan wata mai albarka mai ta karatun qur'ani mai ta sadaka mai ta taimakon marayu mai ta sallar tarawihi qiyam ramadan mai ta azkar mai ta ayyuka na kwarai ana nan ninka lada mu samu ma'auninmu na lada ya nauyi a ranar tashin alkiyama ladar a nan duniya ake neman ta ba a lahira ba can wajen sakamako ne a nan ne ake neman ladar gonar nan take nan ake shuka lahira an je sai a girba Allah ka samu girbi a kai shine fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun Allah ya ce wa man kafad mawazinuhu wanda ma'auninsa na lada ya sako sako Allah ya ce fa ulaika allazina kasiru anfusahum waɗannan su ne waɗanda suke asarar kawunansu sun suka yi asarar kawunansu asara mafi girma kenan kai asarar kanka mm. idan baka gane yadda suka yi asarar kawunansu ba Allah ya ce fi jahannama kaliduna abinda Allah yake nufi da yake sun yi asarar kawunansu za su dawwama a cikin wutar jahannama bala'i ya kare ya saka a jahannama a ce ka dawwama jahannama ko sekon ɗaya kai a ciki kaga bala'i manzon Allah ya ce za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya Allah ya bashi tsawon rayuwa ya bashi dukiya ya bashi mata ya bashi yaya ya yi shagali ya sheƙi aya a duniya idan aka zo za a tsoma shi a wuta ne kawai sakon ɗaya a tsame shi idan aka tsoma shi aka tsame shi Allah zai ce mala'iku ku tambaye shi hal mararta bi ni'imatin qaddu ka taba haduwa da ni'ima a rayuwarka wallahi manzon Allah zai yace mutumin nan zai ce la bai taba ba shi yana gani kaman a jahannama aka halice shi wannan second ɗaya da aka tsoma shi ya wanke duk jin daɗin da ya duniya sai ya zama bari wannan duniya ta rube mu ya koma yin Allah wannan wuri a sa mutum a ce khalidu fi jahannama khalidu Allah ya ce talfahu zuha nar wa hum fiha kalihun wutar jahannama za ta rinka babbaka fuskar su in ji Allah kamin ka ankara fata fuska ta kone hanci ya kone labban baki sun kone Allah ya ce wa hum fiha kalihuna za ka gansu ga yaya kamar kwarangwal skeletal haka fuskar su za ta zama a wannan rana saboda bala'in wuta da ta babbaka su me ya jawo musu shi ne sikelin su da nada yi sako sako ba abuta wa Allah ba a cika shi da ibada ba Allah ya gafarta masa a waccan aya Allah ya ce alqari'a malqari'a wa ma adraka malqari'a yawma yakunu nasu kalfarashil mabasus Wata kunu da jibalu kal ihnil manfush Allah ya ce fa amma man da mawazinu amma wanda ma'aunin shi na lada yayi nauyi ranar tashin alkiyama to wannan sai a taya shi murna Allahumma ja'alna minhu amin Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yardadda shi zai rayuwa ta jin daɗi rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta morewa ita ce rayuwa aljanna aljanna Allahumma ja'alna min ahli aljanna manzon Allah ya ce inda dan aljanna ke rataye bulala ya fi duniya da abin da ke cikinta aljanna talaka aljanna shine girman gidansa kaman duniya sau goma wannan talakan aljanna kenan girman gidansa kaman duniya sau goma in ji annabi Muhammad hadisi ne ingantacce hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara musu fi ishatir shatin radiya daga nan ba talauci ba yunwa ba ɓacin rai ba rashin lafiya ba ciwo ba coronavirus matsiya ce ba ta ma isa ta tankari wurin ba lafiya kalau ko mura ba yi aljanna dan aljanna ko bacci bai yi saboda bacci yi kama da mutuwa bayan samu lokacin da bai shagali ba shi kullum cikin shagali yake a wasu. inna ashabal jannati al-yawma fi daidai ne ana rama إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إذا لبارك أمريا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وتجادي يا إجابي كنا الله يشاء إن أصحاب الجنة اليوم lalle yan الجنة أولنا لعنا rana kamar kiyaman ta tsaya Allah ya ce fi shugulin ai fi na ma gudun shagali ke shi dan aljanna aiki sake din shagali shagali Allah ka sa muna ciki su kada Allah yake humu zuwa su da matansu da iyalansu fi zilali a ƙarƙashin wata inuwa manzan Allah yake wannan inuwar da doki zai rinka suku a ƙarƙashin ta sai ya yi shekara saba'in bai fita ƙarƙashin inuwar ba ba inuwa ce wace bayan awa biyu uku a ce mu koma daga nan rana ta iso nan ba ba irin wannan inuwar ba ce alal ara'iki suna kan wasu irin karagu na sarauta mutaki'un sun yi wani irin kishin gida sun bada balas in ji Allah kai ka san ni'ima ta kai ni'ima to wanda ma'aunin sai ya cika kenan Allah ka sa ma'aunin mu ya cika wa amma man kafad mawazinuhu amma wanda ma'aunin ya sako sako Allah ya ce fa ummuhu hawiya to uwarsa ita ce hawiya kai daga jin wuya ka san akwai matsala ha wuya ka san an shiga uku fa ummuhu hawiya kenan Allah ya ce wa ma'adara kama me sanar da kai abin da ake cewa hawiya me sanar da kai ita Allah ya ce narun hamiya wata wuta ce mai tsananin zafi in ji Allah shi yasa duk wanda ya mutu aka tafi shi da shi jahannama sai a ce zuhiba bihi ila ummihi hawiya fa bi'isatil murabbiya hmm. an tafi da shi wajen uwarsa hawiya Allah wadaran wannan tsohuwa mai tarbiyya tsohuwar bala'i ita ce wutar hawiya Allah ka tsare muka tsare Allah tsoho malamai sun ce an kira ta hawiya saboda ita hawiya za a rinka dunguro da kai kana faduwa ne daga sama za a rinka dunguro da kai kana faduwa cikin ta shi yasa aka kira ta da hawiya Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ji tausayin mu a saman ƙasa ka ji tausayin mu lokacin da muka koma cikin kabari cikin ƙasa ka ji tausayin mu sanda zamu fito daga cikin kabari daga cikin ƙasa ka ji tausayin mu ranar tashin alƙiyama ka ji tausayin mu kan siradi ya Allah ka ji tausayin mu lokacin da zaka auna ayyukan mu ya Allah ka ji tausayin mu lokacin da za a ba mu littattafai ya Allah ka ji tausayin mu lokacin da zaka ce wasu tafi wuta wasu tafi aljanna Allah ka sa muna cikin masu zuwa aljanna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi